dubban rayukan jama'a sun salwanta dubban wasu sun rasa matsugunansu yayin da aka yi da dukiya ta miliyan nerori a najeriya duk sanadiyar rashin tsaro kuma har yanzu matsalar na ci gaba a wasu sassa na kasar don da kokarin da ake yi na shawo kanta hakan ne yasa hukumomi da kungiyoyi ke ta faɗaɗa shi wajen bayar da gudunmuwa neman mafita daga matsalolin yankin arewa maso gabashin najeriya shine ya fara tsunduma cikin wannan matsalar kuma yanzu haka kungiyar matasa mai fafatukar raya yankin ta da kufa kafa fatukar bayar da gudunmawa don ceto yankunan arewa da matsalolin suka da baibaice ko waɗanda ke kusa da afkawa matsalolin inda take samun tallafi daga asusun bayar da tallafi na duniya na gsap da ke kasar switzerland sunana adamu muhammad kuma ni ne deputy executive director na kungiyar north east youth initiative for development wato a nigeria muna da sakaci community muna da sakaci gwamnati ma ta wani bangaren suna da sakaci kamar abubuwan da yake faruwa a north east ya kamata ya tunzirar da gwamnati da kuma mutane da kuma traditional leader da kuma malaman na addini na wasu yankin domin mai domin su ga sun dakale faruwan abin da ya faru a wani shiyan a nasu shiyan sai ga mutane sun sake jiki babu wani abin da suke na ganin cewa an magance matsalolin da ake ciki to shine muka zo da wannan project din domin mu tunzirar da community mu tunzirar da malamai mu tunzirar da gwamnati domin su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da yake faruwa a north east bai ba samu uh, abin nan shi a nan yankin ba shirin ya kunshi yin amfani da matasa maza da mata da sarakuna da malaman addini domin gina ɗabi'ar zaman lafiya cikin zukatan al'umma wanda kuma ke ganin tunani ne mai kyau. Suna Muhammad Bashir Daudu, turakin Wurno ina wakiltar sarkin Sudan na Wurno. Tsari na kwarai insha Allah. Watan mu dai wanda an ka tsaro shi Allah ya sa a ci gaba da shi haka kuma a sa a yi nasara. Mata sun ce su ne sahun gaba wajen samar da kowane irin ci gaba. don haka suna da gudunmuwa da za su bayar a cikin wannan shirin a cewar wata mai fafatukar ta rayukan mata aisha abdullahi yau ko a ƙididdiga da abin na duniya da aka ce idan mace tana da ilimi tana da aikin yi tana da abin sana'a yi za ka ga cewa al'umma ta amfana to wannan project din ya zo daidai da cewa da mata da matasa suke tafiya da kuma da ma tafiya suke hannu da hannu uwa ta gari ita take haifar da al'umma ta gari jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da shirin ke gudana tare da haɗin gwiwar cibiyar bada tallafi ta alyatim charity wanda aka shata zai gudana tsawon shekaru uku da koya matasan jihar suka ji da wannan shirin sunana musa sambu yanayin da muke cike yanzu matasa sosai sosai an bar mu baya ga zamantakewar mutane ko matasa sun ɗauko su ɗabi'u da ba daidai ba to insha Allah ga ƙungiyoyin da ga organization din za su jawo mana hankali mayar mana hankali ga cewa mu bi kibla daidai suna na nura aminu ko abu ne na kwarai ko ba na kwarai ba za ka ga matasa sun yi yawa to ire ire wa'annan program za su ɗauke matasan hankali ya zama ba su ma da time in ta ya wani a wani abu na shirme ko wani abu matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta addabi kowa a Najeriya abin da yasa jama'a ke maraba da duk wani yunkuri da ke da zumar kawo zaman lafiya a cikin ƙasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya